Tafiya mabudin ilimi. Man ma wani zubin ma in ya samu a shafa in bai samu ba. Basilin ne dai shi muke shafawa. Inda suke jin tsoron matan su ainihin mazajen nan. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. Shiri na tafiya mabudin ilimi. Shiri ne wanda yake tattaunawa akan baƙi masu zama a ƙasashen waje. domin a san irin matsalolin da suke ciki a tattaimaka musu da addu'a ko kuma da abin da ya sauwaka. To a wannan karan ma dai shirin yana nan ne kamar kullum. Muna ɗauke ne da ra'ayoyinku masu saurare, ɗauke da shawarori da kuke ba wa junanku. A wannan karan, shirin ya yi wani babban kamu inda wata babbar mace ta magantu akan abin da ake ta faɗa. Shawara ta baya ya rage yadda mutane ya kamata su zauna da kuma yadda ya kamata su yi rayuwarsu. Idan har sun bi wannan tsari, to insha Allahu babu abin da zai same su. Ko ba komai, bari mu zagaya mu ji me take cewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa mazauna Saudiyya. na ji dukkan bayanan da kuka yi madin na ji bayanai ko in na ji ra'ayoyinku tunda dama ta yadda za a yi ra'ayi ya zo ɗaya abincin wani kuma guban wani to alhamdulillah ala kulli hali game da maganar mace ta farko da ta yi tsokaci akan masu zama a Saudiyya. suna sa ƙananan kagidan larabawa suna bayyana tsiraicinsu suna sakin fuska da sauransu to ba zan iya ce miki iko a'a ba amma abin da ke faruwa shine na farko dai shi da adam har in ya bar ƙasar shi ya zo ƙasar da ba tashi ba farkon abin da zai zagi damtsi akai addu'a inda Allah zai kai shi da wayanda zai haɗa shi da su da ainihin dukkan dai ma'amalar shi da zagi dantse marra akan addu'a shi kuma Allah ce tashi in taimake ka in ka roƙe ni kuma ya ce mu roƙe shi kuma zai biya mana bukata to wallahi in mutum ya tsaya a nan ya kuma ainihin kare mutuncin shi mai kare mutunci abin da ya kai ka shi za ka yi ba ruwanka da wani maganin sa ƙananan kaya ko manya a dogaye riguna dai wannan ne su ne na aiki da na sani wanda za ka sa na mutunci Dogaye riguna da hijabi akwai ƙananan hijabi da ake sawa iya cibiya ba wai har ƙasa irin nama na gargajiya na gida ba la iya cibiya ka sa doguwar riga ka ba kuma rigar da ta matse ka ba wanda ta maka dai kana ba dai za a ga sura jikinka ba ka sa doguwar rigar ka ka kuma mai da wannan hijabi wannan kenan na biyu kuma idan kai wanka in za ka je bayi wanka ka tafi da kayanka da za ka canza wanda a bayi idan kai wankanka ka cire kayanka ka mai da wanda ka sa ka je da su a hannunka sababbi tsohon kuma ka zo da su wanda za ka wanke ba wai sai ka fito ka yi ɗaurin ƙirji ko kuma ka yi wani kama da yadda siffa da yadda za a gani cewa a'a duk wannan matakai da ya kasance kana matakan tsaro na tsaron kanka misali da kira ku misali wannan kenan idan ka zo kuma ba ruwanka da shafa mai hoda waye waye saboda ba gida ba ba ba kuma kasuwa ka zo ba in kuma cin kasuwa ka zo to shine za ka tsaya kai wannan abu basilin ne dai shi muke shafawa mu shafa sama sama kafa hannu ka ɗau hanya ka ci gaba da abin da kake shi ne mataki na biyu mataki na uku kuma shi ne idan ka fita ba ruwanka da mijin balarabiya idan ba komai madam ba kaza madam ina son kaza ita za ta gaya wa mijinta a siyo kaza ba kaza in kuma kana son wani abu ne ko ba ka da lafiya ko kana son ga ma'ana ga katin waya ko shabaka ma'ana shabaka data ba ka ka da mijin ni yaran ta ma in dai manya ne ba ruwa na da su ita kawai kin gane yawwa in ita ta gaya wa mijinta ko ta gaya ma yaranta to idan ka ɗau nan mataki in ɗanta ne zai sa ka aiki wance yi min kaza yi min kaza to ka ƙara gaba in mijinta ne wance kaza da kaza to ka ƙara gaba in madan ce wance kaza da kaza tayyib ma'ana tayyib to ka ƙara gaba to menene kuma wallahi wallahi inda suke jin tsoron matan su ainihin mazajen nan wallahi wallahi ko wani ma canjin fuska ka ga namiji ne maka na alamun yana son ya kama maka maganan banza kaka mai birki aiki ya kawo ni ni musulma ce aiki ya kawo ni ba lalata ba saboda haka nan ka bari in ba ka ba zan haɗa ka da fadan wallahi billahi ni nake gaya miki wannan za a yi ɗayan biyu na farko ko dai sanadiyan barin ki gidan in bai samu abin da ke so ba sallallahu alhamdihi ko kuma ya kama ya kada ya kada majakan shi menene ake cewa ya kyale kike harkaki yayi harkar shi cikin ɗayan biyun na in cika ɗau wannan matakin to wallahi ƙaryar mutum sai dai in ma mutum halin shi ne abin da ya je yi kenan a saudiya in je da wannan matakin ni na gaya miki wannan wallahi kafi ka kubuta har ga Allah kuma ma ga can kana aika addu'a man addu'a shine ma'ana addu'o'i dare da rana safe da yamma sallar dare kadimanci tana gaya ma Allah duk inda ka shiga zaka fita lafiya bi iznillahi ta'ala wannan abin da ne nake ba da shawara ke ta kuma game da wanda ke cewa wai ba a yi ana yi suna nema amma sai wa'annan duk shiroɗoɗi da na faɗa idan mutum bai tsare su ba in bai tsare su ba labidda za ka samu abin da ya fi haka ma amma idan ka tsare su sai ma dai ka ji labarin wani gurin wallahi ana ba wanda zai iya tunkara ka wallahi maka wani abu wallahi dai ka ji kamar irin ku ku faɗa mu ji amma mu dai Allah bai jarabce mu da wannan masifar ba ko ba ma fata kar Allah ya kai mu inda ake yi ko kar Allah ma ya nuna mana wa'anda suka yi wa sallallahu ala sina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam ajma'in ne muku fatan alkhairi ma assalama to jama'a duka duka kuma anan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu mun zagayo inda za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shiri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 To jama'a ga wata sanarwa daga kamfanin Algaita Media. Muna gabatar muku da sabon littafin da zamu fara mai suna a daren amarci na tukar bani tsoro sosai. Hafiz na gani ya dafe kirjinsa da hannuwansa guda biyu babu ko alamun numfashi a tare da shi. Ga tukarin alamu dai rai ya yi halinsa. Ƙarasawa na gurin a guje inda na kama shi ina jujjuya shi domin in gani ko yana da sauran numfashi. Amma ina sai na tarar da shi baya da rai. cikin hanzari na miƙe na ƙwallo wata iriyar ƙara a daidai lokacin da nake ƙoƙarin juyawa yar aikin na gani a tsaye a kusa da ni ta gigice tana magana a kiɗime tana faɗin wallahi ke daɗe ba ni na kashe shi ba ki min rai cikin sauri na juya na nufi na, domin nisan ba ta 'yar aikin nake yi ba tunani na kawai na samu dama da zan fice daga gidan kada jami'an tsaro su zo su rike ni yar na kawai na ɗauka na nufi hanyar fita daga gidan inda na yi sa'a na tarar da mai gadin gidan yana bacci cikin sauri na sa hannu a hankali na zare sakatar ƙaramar ƙofar da take jikin gidan to jama'a duka-duka kuma a nan dakata